واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna laraba ko sha bakwai ga watan ramadan hijira 1437 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau 22 ga watan shida shekara ta 2016 a wannan makaranta ta alkur'ani wacce muke ƙoƙarin fahimtar shi alkur'ani da ma'anoninsa a wannan wata na ramadana mai albarka a wannan masallaci na sahaba da ke kundila in yan uwa ba su manta ba muna cikin suratul bakara jiya mun tsaya kan aya ta 171 a yau za mu ɗora kan aya ta 172 mai allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون نعم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم نعم الله ملوك كيتش يا أيها الذين آمنوا يا قوة نسك إيماني كلوا من طيبات ما رزقناكم ku ci daga daɗaɗan dan abin da muka azurta ku da shi washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ku yi godiya ga Allah madaukaki subhanahu wa ta'ala in kun kasance shi kadai kuke bauta ma inna ma harrama alaikumul maitata tawaddama lallai abinda aka haramta maku shine wato abinda aka haramta akan ku shine almaita mushe waddama da jini wa lahmal khinziri da naman alade wa ma uhilla bihi li ghairillah da abinda aka yanka shi ba da sunan Allah ba wa man turra ghaira baghin wanda duk ya matsu ya shiga cikin wani kunci ghaira baghin ba yana mai zalunci ba wala adin ko ba yana mai ta'addanci ba da ƙetare iyaka wala isma alai babu laifi ya iya ci daga wancan mushen da aka haramta masa inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ga bayansa shi yasa abin da ya haramta masu in sun shiga cikin wani kunci sai su ci wannan abin bisa larura sannan kuma Allah ya gafarta musu ba zai kama su da laifi ba to wannan ayoyi da muka karanta malaman tafsiri suka ce wato suna bayani ne akan abinda Allah ya halatta mu wannan al'umma na halal da kuma bayanin abinda aka haramta mata na abubuwan da za su ci ko za su sha sannan da faɗakar da bayi wato a bisa cewa ba fa a karɓa wato la tuqbalu a وتنبيه أن العبادة لا تقبل إلا إلا بعد تقديم أكل الحلال kuma za a yi mana bayani cewa akwai alaka tsakanin ibada da cin abu na halal wato ibada ba a karɓanta ga mai ibada har sai shi mai ibada in yana ƙoƙarin cin halal illa fi halin darurat sai in hali ne na larura to wannan qad rukhisa safiha ana yin rangwame ga mutum yana cikin larura ya ci ko da abin da aka haramta masa din ne wato bi qadaril hal gwargwadon halin da yake ciki din na larura to shine Allah ya ce ya na amanu ya ku waɗanda suka yi imani kulu min ta ma razaqnakum ku ci daga daɗaɗan abin da aka azurta ku da shi tayyibat shine halal kamar yadda muka karanta ran nan daga hadisi innal halala tayyibun wa innal harama tayyibun ko innal halala tayyibun wa innal halala bayyinun ba wannan ba inna allaha la yaqbalu illa tayyiban Allah baya karba sai da dada da dada anan malamai suka ce shine halal kenan to kamar yadda kuma hadisi ya inganta wato ainihin hadisi wanda yake daɗa nuna mana cewa akwai alaƙa tsakanin ibada da kuma cin halal hadisin imamu ahmad hadisi ne wanda yake ingantacce hadisin abu huraira Allah ya ƙara masa yarda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya wato manzo sallallahu alaihi ya ce ayyuhan nas ya ku mutane inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba lalle Allah mai tsarki ne baya karba sai mai tsarki wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin lalle Allah madaukaki ya umarci mu'minai da abin da ya umarci manzanni da shi fa qala sai annabi ya ce Allah ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu Saliha. ya ku manzanni ku ci daga daɗaɗa sannan ku yi ayyuka na gari ayyuka na ƙwarai ayyuka salihai inni bima ta'maluna alim lallai ni game da duk abin da kuke aikatawa ni masani ne in ji Allah wa sai annabi ya kawo wannan aya a matsayin shahid ya ce Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dada dan abin da muka azurta ku da shi Haga waccan ayar Allah ya ce ya ayyuhar rusulu wannan kuma ya ayyuhal ladina amanu shi yasa sai annabi ya ce a wannan aya Allah ya umarci muminai da irin abin da ya umarci manzanni da shi an umarce su su ci mai daɗi su aiki na gari to kuma muminai an umarce ku da irin wannan umarnin ku ci daɗaɗa abubuwa na halal kenan kar ku taɓa abubuwa na haramu annabi ya ci gaba da karanta hadisin wato Ainin sun mazakarar rajula yudilu safara ash'afa aghbara ya muddi yadayhi ila sama annabi ya ambata wani mutum wanda yake matafiyi yana tsawaita tafiyarsa a halin tafiyar ta sama ash'asa a gabara ya yi gizo dukkan shi ya dukunkune sannan kuma agbara ya yi ƙura alamar matafiyi kenan wato sannan ya muddi ya daihi ila sama yana mika hannayensa zuwa sama yana cewa ya rabbi ya rab ya ubangiji ya ubangiji kun ga wannan duk alamomi ne na wato yadda ake addu'a kenan waɗannan abuwa duk yayi sa, amma wa madamuhu haramun wa masharabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuzziya bil haram fa anna yustajabu li dhalik sai annabi yace ce matsalarsa shine abincinsa haramun ne abin shansa haramun sannan abin sa ma haramun sannan da can an ciyar da shi da haramun sai annabi yace ce fa anna yustajabu li dhalik ta amma za a karba masa kenan duk wasu asibam na karɓa addu'a ya haɗa su amma kuma sai ya zo ya sami cikas domin ana so a nuna mana ita addu'a ibada ce sannan kuma Allah kan karɓe ta idan mai addu'a ya tsarkake abincinsa da abin shansa da tufafin da yake sanyawa to in ya ɗaga hannu ya roƙi Allah sai Allah ya karɓa masa kun ga tafiya ita karan kanta kamar yadda ya inganta cikin hadisi cewa addu'a matafi Allah yakan karɓa ta kun ga tafiyar kanta wata sababi ce ta karɓa addu'a sannan yanayin da yake ciki na alamar cewa shi mabukaci ne yana tsananin bukata domin ya haɗa ya yi gizo ga ƙura alamar cewa yana cikin bukata sannan ga miƙa hannu zuwa sama bisa sunna ka ɗaga hannunka ka roƙi ubangiji duk wannan ya haɗa waɗannan sannan ga shi Allah kaɗai yake kira ya rab ya rab ya rab ya ubangiji kaga ya ta Allah da roƙon kun gane da kyau amma a gefe guda ana so a nuna mana matsalar rashin cin halal yana kawo cikas a ɓangaren rayuwar bawa yadda zai roƙi Allah ya karɓa masa kuna fahimta da kyau sai annabi ya ce madamuhu haramun wa masharabuhu haramun wa malbasuhu haram wa ghuzziya bil haram abincinsa abin shansa tufafinsa da can ma an ciyar da shi da haram kila tun yana ɗan ƙarami kenan babansa haramu yake kawa gida a dafa Allah ya tsare annabi ya ce Allah ya tajabula ta ya za a karɓa masa wannan hadisin imamu eh, wato imam muslim ma ya fitar da shi hadisin tirmizi ne ingantaccen hadisi sananne imamu nawawi ya fitar da shi cikin arba'un nawawi to kaga ashe akwai alaƙa tsakanin ibada da kuma cin abinci na halal an gane da kyau in kana so ibada ka ta zama karɓaɓɓiya da addu'a kan kai ta zama karɓaɓɓiya to ka kyautata abincinka da abin ka da tufafinka kar ka riƙa sama kanka kuma wannan in kai gida kake kawo abincin iyalai su ci to kai ma ka kyautata don ka ciyar da ɗanka haramu, in ya ciye girma da haramun zai iya affecting ɗin rayuwarsa da addininsa da kuma abin da zai domin a nan yi an ciyar da shi ghuzziya bil haram Allah ya sa mu gyara shine Allah ya ce ayyuha lazina, amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lahu washkuru lillah ku gode ma Allah wato godiya ga Allah shine lokacin da Allah ya maka ni'ima ta lafiya ni'ima ta dukiya ni'ima ta mulki ko me to ku gode ma Allah in kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance shi Allah kadai kuke bauta ma godiya kullum muna cewa ashkuru bil lisani wa bil fi'li ko wa bil jawari ka gode ma Allah da bakinka Allah na gode to kuma ka gode a aikace daga banka ka tashi wannan ni'ima ka sarrafa ta yadda Allah ke so in ta dukiya ce ka sarrafa ta yadda Allah ke so in ta mulki ce in ta ilimi ce in ta lafiya ce wannan shine babbar godiyar da ma tafi kawai ka ce Allah na gode da baki kuma ka je ka sarrafa wannan ni'imar inda Allah bai so sai Allah ya ce in wato in kuntum iyyahu ta'budun idan shi kadai Allah ɗin kasance kuna bauta ma ashe kaga a shukuru ibada ce kenan kun gane da kyau sanda ka tashi kana gode ma Allah ta hanyar aikata wani aiki wanda Allah kadai ake ma in ka sarrafa shi ga wani ya zama kayi godiya ba yadda Allah ke so ba shi ya yasa kayi ta ga waninsa wanda bai cancanta ba shi yace shi yasa ce in kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance shi kadai kuke bauta ma saboda haka ku tsaya ku ci halal ku roki Allah ku kadaita shi da roƙo ku bauta masa shi kadai to lallai addu'a ku da ibada ku za ta yi kyau Allah ya ce inna ma harrama alaikumul maitata an haramta maku wato lalle an haramta maku Allah ya haramta maku maita kun gane mecece maita shine dabbar da ta ainihin wato mutu yaya mutuwar suka ce ko ta faɗo daga sama ta mutu ko aka da keta ko kuma ainihin ta gangaro daga kan dutse ita ce almutaraddiya wal mawquza wan nadiha ko aka soke ta duk wacce ta mutu ba mutuwa ta hanya ta shari'a ba ba ta hanyar yanka ba kenan to ta shiga cikin almaita kun gane da kyau to irin wannan dabba ɗin an haramta muku cinta malaman tafsiri suka ce kun ga a can da aka gaya mana tsayi ba wato ababa daɗaɗa saboda yawan su ba ambata mana su ba duk abin da shari'a ba ta zo ta ce haramun ba to shi ke wannan abu halal ne sai ku san yadda za ku tantance sai dai ta yi kuku iya ci wancan su kasa ci wancan su ci wancan su kasa ci amma abin da shari'a ta zo ta ware ta ce haramun to shi ne za ku nisanta shi yasa a nan ayar sai aka ware daga cikinsu akwai maita shi ne wato dabba da ta mutu dabba da ta mutu shi shine hanyoyin mutuwanta da yawa ko aka shaƙe ta har ta mutu wannan duka sunanta mushe a shari'ance ba za a ci ba ai an gane da kyau sannan akwai wacce take matatta din ce amma kuma ita halacce su abubuwa inda Allah ke cewa hilla lakum saydul bahri wada amuhu an halatta maku farauta da za ku yi a cikin teku kifi ne za ku kamo dorina ce mecece ko menene ne Allah ya ce wa ta'amuhu da duk wani abinci na cikin ruwa kayan ruwa gaba ɗayansa halal ne ba su buƙatar yanka shi yasa waɗannan an halatta maku. su kamar yadda ya inganta a cikin hadisi mazo sallallahu alaihi wasallam yake cewa huwa tsahuru ma'uhul hillu mai tatuhu shi ruwan teku shi karan kanshi tsarki gare shi za a iya alwala kenan in ba za ka iya sha ba don gishirinsa da waye amma dai halan ne yana da tsarki za a iya alwala kenan sannan annabi ya ce alhillu mai tatuhu alhillu mai tatuhu abin da ya mutu a cikin sahalan ne ku ci kifi in ka kamo shi cikin ruwa ya matacce ba za a ce a'a ya mutu ba za a ci ba ko ma ya fito wajen ai bayan ka kake ba an fahimta da kyau ga wannan ya nuna kenan shi ya fita daga wancan haramci da aka ce almaita din haka nan yi zo a wani hadisin shi ma hadisin ibn umar marfu'i manzo sallallahu yake cewa wato ainihin uhilla lana tatani wa damani as-samaku wal jarad wal kabid wal ihal an halatta mana matattu guda biyu da kuma jine ne guda biyu matattun guda biyu sune as-samaku wal jarad kifi da kuma fari irin fara din nan ko da farin nan da suke fita in an yi ruwa kaga ga wasu sun tara suna gasawa su ci ko su soya ko kila wani ba zai iya ci ba, wani kuma zai ci haka nan fara ita ma wasu za su tattara su je su soya kayan su su ci su yi miya su sauransu to kaga ita ma fara ba magana ka kama ka yanka da irin waɗannan ƙwarin dukkan su su ma ba magana yanka tare da su to ne jini biyu shine nabi ce wal kabiri wa ihad da hanta jinin da ke cikinta haka nan da saifa ita ma duk jinin da ke cikin su halal ne ba bukata ce sai an ga an fitar da jinin an waye sannan za a ci hanta jinin da ke cikinta tare da ita halal ne sai a ci wannan kaga wato ainihin ruksa kenan da rangwame irin na ubangiji yanzu da abin yin ruwa a ce sai an yanka zai zama halal ai akwai mashakka ko amma sai aka ce halal kawai ku ɗauka ku ci to kaga wannan an yi istisna'in shi daga wancan wato ainihin maita ɗin da aka faɗi a cikin waccan aya ɗin kun gane da kyau malamai suka ce an kara da abin da wato ainihin inda ɗin nan aka ce wa ma uhilla bihi li ghairillah maita yanzu mun santa sai dam jini haramun ne shi ma ba a cin jini ba a shan jini musamman jini wanda yake aka yanka dan ba ya kwarara damul masfo kenan yanda sadda ake yanka yake ta zuba ba a sa ba a sa ba a komai da shi shi yasa zaka ga masu harkar aljanu da harkar bori da harkar tsafi-tsafi su kuma nan shaidan zai ce yi amfani da shi wala hamar khinziri da naman alade wannan ya hada hadda kitsansa duk gaba ɗaya su ma haramun ne ba a cin su fa ma uhilla bihi li ghairillah da abinda ake kururuwa a kansa wajen yanka shi ba da sunan Allah ba abinda yake asali kenan ko da a nan wurin abinda aka yanka ba da sunan Allah ba malamai sun ƙara bayani suka ce to in aka yanka shi da sunan Allah amma da wata niyya kuma ta daban fa za a ci na jin ba ku fahimta ba kai ne ka je wurin boka ka je nema abin da ka je nema ya ce to za a yi maka magani amma sai ka je ka yanka ma aljani kaza ya sha jini sannan daga cikin abin da za a yi za a yanka ma aljani jini ya sha aljani za a yanka ma kun fahimta da kyau da suna aljanin ko na kada ko wane ne haka dai to sadda za ka je ka yanka ragon ko tinkiya ko ai zaka ce bismillah allahu akbar amma da niyyar waye zai sha jini wannan za a ci shi ma ba za a ci ba duk da ka ambaci sunan allah a kai tunda aljani ka yanka ma ko wani gunki ko waye shi ma ba za a ci ba an gane da kyau to shi kuma kirista da za shi yanka kila da ma da suna almasihu zai amma kuma sai aka ce abincinsu su kuma halal ne ko ko ba haka bane to wannan kuma wani istisna'i ne daban ko da za shi ya ambaci sunan abin da zai ambata yanka inda kirista ne kuma yahuda ya canka kaza ka ci an gane amma shi ma da sharaɗin yankan ba da wata niyyar wata ibada ta shi ba sinan da kirista zai yanka da nufin kirsimet lokacin wannan suna nufin idin su ko wani biki nasu na sallar su ya yanka da wannan miya shi ma ba za ka ci ba kamar yadda kai wancan da yanka da wanda sunan Allah amma da wata manufa daban ba za a ci ba kun gane da kyau to shine duk abin da aka to balle ku abin da aka yanka aka kira sunan aljani ko wani shedani ko wani waye aka yanka da shi shine kararan abin da aya take magana kun gane da kyau ma uhilla bihi li ghairillah wa man bayan nan wanda ya shiga cikin kunci da matsi kila na yunwa ya shiga kakani kayi amma sai Allah ce ghaira baghin amma fa ba bisa zalunci ba wala adin ba kuma yin ƙetare iyaka ba wannan malamai suka yi bayani me ake nufi da ƙetare iyaka ko kuma me ake nufi da adin wato wanda yake ainihin dan ya dan tawaye ne ya fita ya balle ma shugabanci na musulmi shine zai kenan ko kuma a'a adi dan ta'adda ya ji ya tsara tafiya ya can ya je tsara hanya zai fashi daga nan ya rasa abin da zai ci zai sha yunwa ta kama shi ba komai sai mu shugaban shi to shine aka cewa la adi kun gane ghaira adin wala adi wato ghaira baghin wala adi ba wanda yake wanda ya tawaye ya tafi ya bar al'umma ta musulmi yake so ya mata tawaye ba ba kuma wanda yake dan ta'adda ɗan fashi misali ya tafi ya tsara hanya shiga wani yanayin waɗannan ban da su ko sun shiga yanayi na yin da za ta kashe su ba halatta musu ba kun gane da kyau shine a nan wurin aka ce wato ainihin famane tsurra gaira bakin wala adin ko Bala isma alai banda waɗancan su kam in su ne akwai laifi amma wanda yake in ba su ba ya shiga kunci na matsi shi kan ya halatta ya ɗauka ya ci babu wani laifi a gare shi kamar yadda malamai suka ta sharhi akan wannan bayani ɗin ina fata an gane ka yi tafiya yunwa ta kama ka ka rasa abin da zaka ci sai mushi ya halatta ka ci to cin ne malamai nan ma suke ta saɓani wasu suka ce a za ka ci kama abin da yake loma uku ne ya dan danne maka yanwa shikenan sai ka bashi imam mali ya ce a'a za ka ci ka ƙoshi har ma ka yi guziri amma da sharaɗin kana tarar da abinci wanda kai guzirin sai kai rami ka binne dan kada ka aje wani mahaici. domin kila ka so shi ya gasi ya yi kyau ka zo ka aje wani na zuwa to kai karan kan kan ya ce an yadda ka ci ka ƙoshi kuma kai guzuri amma zuwa iya inda ka sami na halal daga nan sai kai rami ka binne wannan magana imam Maliki kenan kuma ita ce magana wacce take ainihin ka iya cewa malamai suka zaɓa na fata an gani to sai Allah subhanahu wataala yake cewa wannan wato ainihin fala isma fala isma alaihi inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne ku duba da kyau wannan abubuwan da an ce haramun shi kenan har malamai suke cewa to yanzu da mutum zai ga zai shiga wani kunci na wannan ya ci rashin cin ya mutu yaya ya kashe kan shi kenan suka ce ai yana ma cikin wuta suka ce ya kashe kan shi kenan ya kisa kan shi da kan shi tunda ba a yadda ba shari'a ba a yadda ka kashe kanka da kanka ba in ka shiga kuncin da ba yadda ka iya za mutu to an ce ka ci mushi an fahimta da kyau in ka ci kayi in ka ci kinan kayi laifi an fahimta da kyau wannan gafara ce da afuwa da rahama ta ubangiji ya sanya mana shari'a mu zama a haka ne Allah ya ce إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم نعم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد نعم to baya abin da ya gabata za a yi mana bayani kuma akan miyagun malamai wanda suke ɓoye hukunce-hukunce na shari'a domin su cimma manufofinsu na duniya sai Allah madaukaki ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab lalle waɗannan da suke ɓoye abin da Allah ya saukar na littafi wa na bihi samanan qalila su sayi wani ɗan farashin wani abu kaɗan da za a ba su na duniya wato wani abu da za a ba su na duniya don shi su ɓoye abin da yake cikin littafi sai Allah ce ula'ika ma ya kulu na fi butunihim illa na ire-iren waɗannan malaman ba abin da suke ci a cikin cikunansu sai wuta Allah ya tsare mu wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah gobe kiyama Allah ba zai masu magana ba wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim kuma suna da azaba mai raɗaɗi ula'ika allazina ishtaraw dalalata bil huda ire-iren waɗannan su suka sayi bata da shari'a wato suka zaɓi bata ita ce sayan wani abu na duniya da za a ba su su bar shiriya ne faɗin gaskiya bin abin da Allah ya ce wal azaba bil maghfara su ne suka canza azaba da gafara suka zaɓi azabar Allah da za su gamu da ita gobe kiyama akan gafarar da Allah zai musu shine ya ba su aljanna ba ma asbarahum alanna Allah ya ce me mamakin haƙurinsu akan wuta gobe kiyama inda za ka gansu Allah na kona su za ka ga yaya haƙurinsu a kan wannan azabar kuwa ai da sun gane da sun haƙura da abin duniyan sun ƙyale shi sun faɗi gaskiya sun bayyana ta ko da za su rasa abin duniyan da ya fi masu daɗi Tautun da sun ƙi me yi haƙurinsu me yi wato ban mamakin haƙurinsu akan wuta gobe da za su shiga zalika bi annan Allah na zalar bil haqq wancan bayani duk da aka yi mana Allah ya yi ne domin mai don Allah ya saukar da littafi da gaskiya ƙur'ani an saukar da shi da gaskiya duka littafan da suka gabata gare shi su ma haka an saukar da su da gaskiya shi yasa ɓoye abin da ke cikinsu wanda duk ya ɓoye bayan ya san gaskiya ne lallai sababin ɓoyewa idan wani abu ne na duniya to fa ba abin da yake ci a cikinsa sai wuta wa innal ladina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id lalle waɗannan da suka sassaɓa cikin littafi suka ƙibinsa kowa ya bi son zuciyarsa lafi shekakin baɗe za ka same su suna cikin sassaɓawa mai nisa ba da za su haɗu su zama abu guda to wannan ayoyi kamar da ibn kasir nan ya shimfiɗa shi ma malam ya bayani a muƙaddimar ayoyin cewa ana bayani ne akan malamai na yahudu da ma domin da aka ce alkitab din nan ismul jins ne innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu min alkitab lalle waɗannan da suke ɓoye abinda wato ma anzalallahu abinda Allah ya saukan min alkitab na littafi to alkitab malamai suka ce ismul jins ne ya haɗa a taura injila al dukkan su malaman zamanin su wanda ya ɓoye malaman na yahudi zamanin attaura wanda suka ɓoye abin da ke cikinta na gaskiya saboda son zuciya don wani abu da za su samu na duniya da haka nan injila ita ma wanda suka ɓoye abin da ke cikinta na gaskiya don son zuciya don samun wani abu na duniya da ƙara kusanta zuwa ga shugabanni haka nan alƙur'ani shi ma wanda suka ɓoye abin da ke cikinsa na gaskiya na yadda bin tauhidi yake aƙidu, yadda za ka bauta ma Allah shi kaɗai ka mutane bayani sawa'un abin zai ma mutane daɗi ba zai masu ba da bayanin sunna ka bi manzo da bayanin ibada yadda za a bauta ma Allah da bayanin ɗabi'u na gari duka kai ma mutane bayani sai ka ɓoye don in kai musu bayanin za ka rasa samun abin da kake samu a hannunsu in masu mulki ne ka rasa samun shiga wurinsu in masu kuɗi ne sa ki baka abin da ke hannunsu idan a'a wani matsayi ake samu da wata kujera ka rasa ta saboda wannan ga gaskiya ka ki fitowa kai bayanin ta kuna ganewa da kyau ko duka ya haɗa kowane littafi da Allah ya saukar wanda suka ɓoye abin da ke cikinsa na gaskiya ga mutanen da aka saukan ma da wannan littafin saboda haka shi yasa suke cewa malamai kenan malamai su aka ɗora ma nauyin bayanin abin da ke cikin ƙur'ani na gaskiya da abin da ke cikin sunna na gaskiya to duk wanda suka ɓoye wannan sun ɓoye ɗin waya sharu na bihi samanan ƙalila don su sayi wani abu na ɗan jin daɗi na duniya ɗan kaɗan dan duk abin da za a baka a mamadin gaskiya da za ka faɗi ɗan jin daɗi ne ɗan kaɗan me za a baka ne bai wuce a baka gida ba a baka mota a baka kujerar umara ko ta hajji ko kuma a baka wata yar kwangila ko a baka ko aje suke na wannan abubuwan din ina ne wannan din duniya ne nan za ka mutu ka bar su nan ka tafi ka bar su sannan waccan ko lahirar da za a yi maka bayanin ta da ka yi bayanin gaskiya Allah zai baka aljanna ne aljanna da ba ta karewa shi yasa sai Allah ya kira abin wa yashtaruna bihi samanan qalilan suna sayan wani ɗan kuɗi kaɗan ko ɗan tamani kaɗan ko ɗan farashi kaɗan da za a ba su na duniya saboda haka sai suke ɓoye gaskiya ba sa ta, shi yasa kullum malamai suna cikin haɗari babba kamar yadda masu kuɗi suke cikin haɗari babba masu mulki suke cikin haɗari babba shi ma talakan in bai ga Allah ba dan yanzu su ma talakokin wani lokacin siyatakun da suke in ka gani wallahi ah, yanzu aka buɗe gidan kallo na ƙwallo da za a je ana kallo har lokacin shan ruwa talaka ke shiga ko mai kuɗi wayoyi yanzu da za a bude ana ta kallon hotunan batsa da suwaye suwaye suke kallon su talaka baya kallo abubuwa na tsiyata kun an tashi zaben shugaba a je a ba su kuɗi don su zaɓi wani da zai zama fitina cikin al'umma su waye suke kan gaba ko shi yasa duk kowa in bai tsaya ya kiyaye ba wallahi wuta zai shiga malamai in ba su yi bayanin gaskiya ba saboda kar su faɗi in sun faɗi su rasa samun abin da ake ba su to ga abin da Allah ya ce ula'ika ma ya akulu na fi na illan illanna ire-iren waɗannan ba abin da suke ci a cikin cikunansu sai wuta wuta zunzurutunta ita suke ci watakila wani ya ce to za a ce wuta a ah, can ma a wata aya masu cin dukiyar mara ka Allah ya ce ko innal ladhina yaquluna amwalal yatama zulman kulu na fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira haka Allah ya ce waɗannan da suke cin dukiyar marayu bisa zalunci ba dan su gyara su ba ba dan su fada da dukiyar ba inna ya kunu na fi buɗunihim nara su ma wuta suke ci balbal a cikinsu kawai wasu ya salau na sa'ira kuma da sani za su zo ta sa'ir to haka shi ma malamin da ya ɓoye gaskiya sawa'un na yahudi ne ko malami na wannan zamanin ya ƙi bayanin yadda tauhidi yake yadda sunna take yadda ibada take yadda mu'amala take saboda wanda zai mawaɗin in yi masu masu za su hana shi abin da suke bashi to in dai dan wannan in son bashin ya sani wuta kaɗai yake ci Allah ya ce ga wani ƙari bugu da ƙari ban da wutar wala kalli kalli yawmal yau wanda kiyama Allah ba zai masa magana ba wataƙila wani ya ce to ai kuma a wata ayar an ce Allah zai magana ko wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna mursalin za mu tambayi waɗanda ainihin muka aika masu wato da manzanni kuma su ma manzannin za mu tambaye su kowa sai mun tambaye ya ku kun isar da sako manzanni ke su ce mun isa ya ubangiji shi kenan ka shaida haka nan to ku kuma bayi al'umma an isa maku su ce an isa mana ko sai dai a lokacin ba mu bi ba kafirai kenan sun fanɗare muminai kuma su sun bi har ma sun sami shaida daga manzo zai shaida eh sakon da aka aika shi sun karɓa. ko ba haka ba muka ji an gane da kyau to wannan kinan magana iri biyu ce akwai magana ta daɗi akwai magana mara daɗi da aka ce Allah ba zai musu magana ba magana ta arziki kenan amma magana a tambaye su su ma sako ya zo masu bai zo masu ba sai an tambaye su kinan magana ta arziki da Allah zai ma bayansa muminai ta jin daɗi su kan ba zai musu ba waɗannan saboda wannan laifi nasu na ɓoye gaskiya da suka yi a duniya wallahun azabun alim kuma suna da azaba mai raɗaɗi da za su gamu da ita Allah ya tsare mu ba azabar wuta ba ko ta duniyar nan ina ta ga daɗi balle azaba ta gobe kiyama Allah ya ce ulaiikal ladina sharau dalalata bil huda waɗannan ne suka canza wato shiriya da bata shine suka saya suka sai bata akan shiriya ta yadda suka ɓoye gaskiya suka ki bayyana ta saboda wani abu na duniya kuma za ka ga yau duk galibi abin da ke fatar da mutane kenan wannan abin duniya abin da za ka mutu ka bashi nan ka ci ka sha kai ba haya shi kenan in ci kai sannan ka bashi nan magada su zo kai kuma can ka game da hisabi duk wanda suke bata akan mulki neman mulki da siyasa da su je magana ne na duniya da haka nan masu neman mulkin kan shi da masu neman dukiya sai an tara an tsafe-tsafe da camfe-camfe duk magana ne na duniya a ji daɗin duniya to ka gama jin daɗin kaɗan ne ga irin abin da za a je a gama da shi Allah ya ce wal azaba <coughs> bil mafsara sun sayi azaba da gafara kamar sun bar gafara Allah sannan sun nemi azabar azabarsa kaga wannan cinikin ai bai daɗi ba fama asbarahum alanna me haƙurinsu akan wuta mamakin haƙurinsu da zaka gansu ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد wannan ƙarshe mun bayanin su a baya ko eh waɗanda duk suke sabawa fil kitabi akan littafi qur'ani su bashi su kama wani abu wanda ba shi ba to Allah ya ce lafi shiqaqin ba'i za ka same su cikin sabani mai nisa ba da za su haɗu za ka ga suna ta gaba da juna wancan ya kama kaza wancan ya kama kaza idan harkoki suke na tsafe-tsafe wancan yana sihiri wancan yana bokanci wancan yana bori kuma kowa yana jifan kowa ko ba aka ce bane tsakanin su to duk sanda aka bar hanya Allah to zaka ga wanda suka banta tsakanin su suna ta fama da faɗa tsakanin su kowa yana so ya ga karshen kowa shi saboda me sun riga sun bar qur'ani har yau in ne muka bar qur'ani shikenan amma in an dawo an rike shi an rike sunnar manzo wallahi sai mu zama uwa ɗaya uba ɗaya duk a inda kake a Najeriya kake a wata duniyar kake a Najeriya kana kudu ne kana arewa qur'anin nan zai haɗa mu sunnan nan za ta haɗa mu zama abu guda amma daga sanda aka bar su sai a yi ta rikici ana rigingimu rigingimun da ba su da karewa mai Allah ya ce ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون نعم الله ملوك كيتشي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب laisal birra bai tsaya aikin da'a kawai ba an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ku fuskantar da fuskokinku ta wajen mahuda rana ko mafaɗanta ba wannan ne kadai aikin da'a aikin bir ba walakin birra man amana billahi wal yawmil akhir sai dai yana daga cikin manya-manyan aikin da'a shine wanda ya imani da Allah da ranar lahira wal mala'ika ce imani da mala'ikun Allah wal kitabi wan nabiyyi ya imani da littattafan da Allah ya saukar kuma ya imani da annabawa da sauran manzanni duk da Allah ya aiko wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa sabil sannan ya bayar da dukiyarsa ala hubbihi a bisa yana santa ba sai wacce bai so ba ya bada ita gawa zawil qurba ga yan uwansa makusanta wal yatama da marayu wal masakin da miskinai wabnan sabi da kuma ɗan tafarki matafi da guzurin sai kai wasa'ilina wa fir riqabi har kanan ya bada dukiyarsa ga masu roƙo masu tambaya kinan wa fir kuma ya bayar wajen fansar wuyaye shine yan tabaiwa wa qama salata kuma har wa yau yana cikin aikin da'a tsaye da sallah wa ata zakata kuma ya ba da zakka wal na bi ahdihim idza ahadu sannan kuma ya zama yana cikin masu cika alƙawura idan sun ɗauke su wasabiri na fil ba'sa'i wad darra kuma ya zama cikin waɗanda suke haƙuri fil ba'sa'i a yanayi na kunci wato ainihin yanayi na wato alba'sa yanayi na yaƙi kenan ko eh a'a yanayi na kuncin rayuwa shine wasabiri na fil ba'sa yanayi na talauci da kuncin rayuwa ya zama yana cikin masu haƙuri wadarra kuma sannan da yanayi na larura da rashin lafiya dukka yana cikin masu haƙuri in cuta ta same su wahinal ba da kuma yanayi na halin yaƙi kenan sai Allah ya ce ula'ika alladhina sadaqu waɗannan wanda suka hada waɗannan ayyuka wannan aikin birri din wannan aikin da ire-iren su Allah ya ce ulaika ladina su ne waɗanda suka yi wato suka yi gaskiya suka gaskata wato da'awarsu ta cewa su masu aikin da'a ne kun gane da kyau wa ulaika humul muttaqun kuma waɗannan su ne masu takawa su ne masu jin tsoron Allah ba masu magana kullum akan alƙibla ba an kalli can an kalli can ai wannan magana ba ita ce kadai aikin da'a ba to wannan doguwar aya wato malamai suka ce a daga waccan aya da muka gama incan kusan ita ce rabin sura din nan kuna ganewa da kyau eh ita ce rabin sura kamar daga nan wurin kuma zuwa abin da ya gaba shine abin da ya shafi rabin ita wannan sura ta bakara ana fahimta to daga nan za a ci gaba da bayani ne na hukunce-hukunce iri-iri da yadda mu'amala take kamar yadda shi malam ya bayani a kai don ya nuna mana yadda wato ainihin addinin musulunci yadda yake yake cewa huna nisfu sura nan ne rabin suran nan fan nisful awwal muta'alliqun bi da'awati ila dini wato rabin farko da muka ji na farkon suran nan zuwa nan yana da alaka ne da kira zuwa ga addini za ku ga tun daga farko aka raba mutane kashi uku ko muminai da kafirai da munafukai da aka gama bayanin su duka waɗannan sai aka dawo aka dare kuma kan yahudawa da siyatakunsu da abubuwan su aka yi ta bayani kaga duk magana aqida ce kun gane da kyau don sai aka dawo yake cewa wannan nisful awwal kenan wasani wato bil ahkamir ra'iyyati shi kuma zai bayani ne akan yadda za a gudanar da hukunce-hukunce na kula da al'umma ga baki ɗayansu saboda haka sai aka fara bayani ne ila annal islam hayatun bi akmaliha shi fa musulunci rayuwa ne ga baki ɗaya ka cokan kuna ganewa eh wala yaktasiru ala ba'di sha'air din musulunci bai tsaya akan sallah azumi zakka ba a'a abubuwa ne masu faɗin gaske duk san shiga cikin musulunci to shi yasa aka fara mana da wannan aya mai faɗin gaske laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib bai tsaya kadai aikin da'a albirru ɗan uwa kalma ce da ta kunshi duk wani aikin alkhairi yana karkashin albir duk abin da zaka Allah ya baka lada Allah na son shi manzon su na son sa sunansa albirru to laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala mashriq wal maghrib bai tsaya aikin da'a kadai a ce fuskantar da fuska mafaɗar rana ko mahudarta ba tsaya iyanan ba an magana alƙibla ba can baya yahuda suna ta ce ku ce duk da tsoma baki ne akan abin da bai shafe ka ba ko har ma suka yi kokari su nuna wato har ma wasu suka yi ridda suka bar musuluncin su kuma suke nuna sallar da aka yi da ba a fuskance ina ladanta to duk ba wannan ne kadai ba ku yahudu kuna ta magana kan alƙibla ai akwai rukunan imani to kuma kun yadda da su ne walakin albirra man amana billahi ko ai farkon aiki na birru shine imani da Allah imani da Allah ko da dukkan bangarorin imani da shi kun gane da kyau imani da Allah samuwarsa da imani da rububiyarsa abinda duk yake shi mai neman yi yi shine mai halitta shine ke gudanar da halittar ke azurta ta intanet, duk abin da ka sani da aikin Allah to kai imani da wannan bangaren nashi sannan da imani da uluhiyya ta ubangiji kada ya tashi da bauta duk wani nau'i na bauta da za a yi zan shi kadai za a yi ma za ka roƙa shi za ka roƙa za ka ji tsoro shi za ka ji tsoro za ka yi fata shi za ka yi fatan ya baka duk wannan nau'i na bauta kenan sai nau'i na bangaren kadaita shi da sifofinsa da kuma sunayensa sunayensa ba mai irin sun ka ja kira shi al'alimu a garin kuma da wani sunan shi alimu ko malami to ba irin iliminsa ba irin na Allah bane in kai an kira ka kai ma basiru kana gani an kira Allah albasiru ganin ka ba irin na Allah bane domin kai naka yanzu yana yana da wani iyaka nan limitation da yaji. amma ganin Allah fa ya kewaye dukkan halittunsa kakaf na cikin ruwa da na sama da na ƙasa kun gane da kyau to haka wannan sifofin wanda suke ɗauke da sunaye ka fahimci Allah da wannan shi yasa in ka gane Allah da wannan baka wanda zaka ji tsoro irinsa ba wanda zaka ƙaunata irinsa yana ji yana gani yana da iko iko yana da kudura yana duk ba irin naka ba kun fahimta da kyau to ka kaɗai ta shi da wani lina karkashin man amana billahi aikin ɗa'a yana daga cikinsa shine wanda ya imani da Allah da irin bayanin nan da muka yi sannan wal yawmal akhir ya imani da ranar lahira ba rukuni bace daga cikin rukunin imani da abin da ta kunsa ita tashin kiyama din ranar lahira na cewa za a yi busa za a tashi za a yi sarati, za a yi hisabi za a ba kowa takardar shi wani a dama wani a hagu za a aje mizani a auna aikin kowa kun gane da kyau duk waɗannan abuwa ka yadda da su akwai wuta akwai akwai aljanna sannan kuma duk abin da ya shafi tashin kiyama yana karkashin man sannan wal yawmil akhir yana daga cikin ne sai wanda ya da wannan wal mala'ikati ya yadda da mala'ikun Allah mala'ikun Allah ka yadda da su Allah ya halicce su suna nan ba wanda ya san adadin su da yawansu sai shi wa ma ya'lamu da rabbika illa hu ba a siffanta su da maza ko mata sannan suna da wasu manya wasu ƙanana, wasu suna da fikafikai biyu wasu hudu wasu shida wasu da yawa sannan kuma su mala'ikun nan suna da ayyuka daban-daban da Allah ya sa su akwai masu kula da wuta da masu kula da aljanna da masu kula da ruwan sama da masu kula da ainihin wahayi shine mala'ika jibrilu nan akwai wanda yake kula da mutuwa malakul mauti kenan duk waɗannan an rarraba musu ayyuka na siya gaya mana ko ƙur'ani ko sunna wajibi dukkan imani da su daga ciki har kai ma akwai wanda suke tare da kai suke rubuta ayyukanka ko mai kai za su rubuta shi sannan sun san abin da kake aikatawa sannan akwai masu gadin ka safe da maraice duk wannan kai imani da wannan kuma suna tare da kai a yanzu haka magana nan da muke yana cikin me albiru da ake magana wal kitabi sannan da wanda ya imani da littafi nan ismul jins ne ya hada attaura injila zabura alqur'ani da ya imani da su kuma ya ɗauki qur'ani a matsayin littafin sa da zai aiki da shi kun gane da kyau yana daga cikin imani da qur'ani ka yadda da an saukar ma manzo da shi sannan kuma cikakke ya saukar da shi cip-cip? ba abin da kuma annabi ya isar sannan karanta shi ibada ne aiki da shi ai wato ibada ne wajibi ka karanta shi ka fahimce shi sannan ka aiki da shi yana cikin wal kitaba sannan wannan biyina suka yi imani da annabawa manzanni kenan kaga rukuni na nawa kenan nawa muka karanta wannan biyina din na biyar dan uwa wannan rukunin imani na biyar kenan suka yi imani da manzanni imani da manzanni ya haɗa ka yadda da abin dukkan manzanni ka yi imani da su da abin da aka saukan masu sannan ka yi imani da manzo ka yadda da an saukan masu da alƙur'ani sannan ka yi imani da manzancinsa shi manzo ne na Allah zuwa ga wannan al'umma sannan ka gaskata duk abin da ya inganta daga gare shi sannan ka yi aiki da abin da ya koyar na sunnarsa an gane da kyau yana ƙarƙashin imani da manzo sallallahu alaihi wasallam wannan su ne rukunin imani guda biyar a cikin da kamar an faɗi ɗaya rukunin shine wane shine imani da kadara inda Allah ke cewa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar Lallai mu kowane abu mun halicce shi bisa kadarawa kowane abu da ka sani bai faru ba sai bisa kadara ta ubangiji an gane wa ma amruna illa wahidun kalam bil basar ko hatta Allah ya ce kin suratul kamar wato imani da kadara kenan wanda yau ita take wahala cikin rukunan nan guda shida wanda suke baka cika cikakken mumini sai ka yi imani da su gaba ɗayansu imani da kadara ya kunshi abubuwa hudu malamai suka ce imani da cewa duk abin da kaga ya faru to kan ya faru Allah ya san da abin tamfil azal dama Allah ya san da shi kun gane wannan sannan bayan nan kuma ya rubuta abin can kafin ya faru an rubuta abin da shekai kafin Allah ya halicci duniyan nan sai da ya ya halicci sammai da kasai da shekara dubu nawa dubu hamsin Allah ya rubuta duk abin da zai faru a duniya kafin halitta tun da shekara dubu hamsin sammai da kasai Allah ya rubuta komai da alkalami na ƙudura an rubuta alƙalamin an ɗauke shi takardun sun bushe lauhul mahfuz kenan komai da ka sani sai dai lokaci kawai za a jira to shi yasa ake so ka fahimci kadara in ka fahimce ta shikenan za ka sami sauki mai yawa a rayuwarka da tashin hankali da firgici da ciwon zuciya da kulli na zuciya da abu ya faru ka dinga kwafa kana abin nan saboda babu kai baka san kadara ta ubangiji ba abu ne tuni Allah ya riga rubuta shi abu na uku da suka ce wajibi ne ka yadda da cewa abin bai faruwa sai bayan Allah ya so abin ya faru mashi'ar sazartacciya ta riga ta gudana akan abin sannan zai faru in bai so abin ba ba zai taba faruwa ba Allah ya san da abin ya rubuta shi sannan kuma mashi'arsa ta riga ta zarta akan abin sannan zai auku abu na hudu da suka ce shine sannan kuma ya riga ya halicci abin dama kun gane da kyau eh yanzu zuwan ka na yau nan zuwan ka ka tako ka taho Allah ya halitta zuwan ba aiki bane kai Tsafta idan ka da kake tsafta ba aiki kake ba to Allah ya halitta kan numfashin da duk kake ta yi sai na Allah ya halitta numfashin yanzu kawai fahimta fita ke ta yi to kafin abin ya faru dama Allah ya halitta shi sannan ya rubuta shi sannan ya san da abin sannan mashi'arsa ta riga ta zarta akan abin duk yana karkashin imani da kadara ka fahimci waɗannan abubuwan sannan ne za ka huta shi yasa da abu ya faru shikenan sai ka san to abin Allah ya riga ya kadara shi ko kafin ka zo nan yau tuni Allah ya halitta za ka zo ya san za ka zo kun gane ya rubuta za ka zo sannan asa ta zartu za ka zo don da ba ta zartu ba ba za ka zo ba ka yi niyyar ka kulla kai da naka niyyar da komai amma in kudura ta ubangiji ba ta zartu ba sai wani dalili ya zo shi kenan ba za ka zo ba ko rashin lafiya ko wani uzuri ko tafiya ko me ka ya kai komai bambancin kudura ta ka kenan da ta ubangiji bambancin irada ka kenan da ta ubangiji kun gane da kyau sai dai malamai na ce akwai kudura shar'iyya akwai kauniya Kudura shar'iyya sune ake mu'amala ubangiji da su abubuwa da Allah ke shar'anta mana kun gane da kyau akwai kudura kauniya abinda tuni bisa kudurar shi ya halitta abin wannan daban to waɗannan abubuwa guda biyu tantance su shi ma yana da muhimmanci a babin kudura kamar ya kun fahimta da kyau kamar yanzu mutum ya je ya sha giya ba an haramta mana shan giya ba to a kudura shar'iyya an haramta maka ka sha giya don ka je ka sha giya kayi haramu ba za a tambaye ka a ce me yasa ka sha giya ka ce Allah ya kaddara ka sha ba eh wannan kudura kauniya ce ba a kafa hujja da ita kudura shar'iyya kun gane da kyau eh kamar wani zamanin Umar ko ya je ya sata Umar dan haɗa, aka kawo shi gaban Umar ne hukuncinsa ya tabbata yayi sata sai me sai girbe hannu za a datsa hannu sai Umar ya sai mai sace ce ayi hakuri Allah ya kaddara ya sata sai umar ya ce kai ma ka yi haƙuri allah ya kaddara mu dace maka kuna fahimta saboda duk inda aka ce kudura shar'iyya ba a kafa hujja da kudura kauniya da ita kun fahimta kamar yanzu wani ya zo ya talla maka mari in a ci ka tashi za ka rama ya ce ya haƙuri Allah ya ƙaddara mare kai ma sai ka ɗaga hannu ka shara mashi mari ka ce Allah ne ya ƙaddara mare ka eh kai ya maka mu'amala da ƙudura kauniya kai ma sai kai mai da ita an fahimta da kyau amma ai a shari'ance Allah ya hana ya mare ka ko to dan me yasa zai kafa maka hujja da kudura kauniya tunda shar'iyya ce ba a yadda ba ya ta doka ya zalunce ka sai ai mai hukunci da kudura shar'iyya sai ai maka hukunci a bi maka haƙƙinka kuna gane da kyau to duk wannan sai mutum ya tantance su in ba haka sai je faɗa wani rami nan ma na yadda wasu suka fada suka halaka kun gane da kyau sai su je su yi barna sai su ce Allah ne ya kaddara su to tun da Allah ya hana ka ba za ka kafa hujja da waccan kudura ta kauniya kai barna ba sai Allah ya kama ka da kudura shar'iyya ta shi tun da ya ce kar kai abin kun gane da kyau Allah ya sa mu gane to shine a nan wurin za mu ga a wannan aya an lissafo mana rukunan imani guda biyar sannan muka hada da sihul kamar sun zama shida kenan ko sai Allah madaukaki ya ce wa atil mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masaki kaga abinda malam ya ce daga nan sura ta fara bayanin rayuwa gaba ɗaya ka cokan yana daga cikin aikin da albirru shine ba da dukiya ga yan uwa makusanta da marayu da miskinai da yan tafarki da masu roƙo da ko bayawa dan a fanshu yayi amma duka sai aka ce a ba da dukiya ala hubbihi mai dukiya yana son dukiya din kuna ganewa da kyau ba za ka ɗauki dukiyarka ka je ka ba da rigarka da taradar da je ta fashe irin yadda ake dana ko wuya nan ya fashe nan hannu ya huje sai ka tattara ka ba miskini kai kana son ta ka bashi Inda baka so bai kamata ka bashi ba lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wacce kake so ita zaka dauka ka bashi haka nan abinci sai ya zama gari ya zama abin nan sai ka dauka ka kira miskine ka raba musu irin geran nan da ake ajiya ko dawa ko masara ko shinkafa ta sha ajiya tana warin kwari da warin ajiya da warin magani sai ka kira miskine ka raba masu su je suna ci suna gudawa wannan kaga ka cutar da su Allah ba zai baka lada ba ce muke kana bayawa ne dan Allah ya baka aljanna yanzu farashin aljanna kenan ka ba da abin da kai ma baka so shine Allah ya ce wa atal mala ala hubbihi ya ba da dukiya yana mai son dukiya shi yasa mun karanto da ku a baya babban sahabi ko eh abu talha ne ko ko ba shi bane gona yake da suna da ita kusa da da masallacin manzo bayraha sunan gonar kenan daban take a cikin gonakin madina lambuna na madina idan sauran gonakin su suna yaya su biyu a shekara shi ta so uku take go sun hudu a shuka a girbe a sake a sa saboda lafiyarta da yaji wannan aya lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibun ba za ku taba samun eh ladan abin da kuka ciyar ba sai kun ba da wanda kuka fi so ya zo gaban manzo ya ce ga ta rasula na baka ita na sallama ka sa ta inda ya dace ya ce madalla da wannan kyauta annabi cikinta akwai ruwa mai daɗi annabi yana shiga ya sha in zai zo masallacinsa amma yana san ta gona ba wacce yake so irin ta ya ɗauka ya ba manzo ya a sa inda ta dace annabi ya ce na sa ta ga 'yan uwanka makusanta su rika cin gajiyarta to shine nan wa atil mala ala hubbihi zawil qurba kana da yan uwa makusanta Allah ya lwata maka a rika san masu suma a rika taimaka masu gwargwadon hali kuna ganewa da kyau banda zawil qurba wal yatama domin sadaka ga dan uwa makusanci lada biyu ne kamar yadda ya inganta cikin hadisi a sadaqatu alal masakin sadaqatu wa ala dhil qurwa wa ala dhirrahimi isnatani sadaqatun wasila annabi ya ce sadakar da zaka bada ita ga miskini sadaka ce da zaka sami ladanta fyalle ɗaya amma wacce zaka ba yan uwa muku ita kam isnatani lada biyu ne sadaqatun wasila ga ladan sadaka ga kuma ladan sadar da zumunta shi yasa kun ga sai aka fara da yan uwa makusanta sannan waliyata ma da miskinai abinan marayu yake so in ce maraya wanda aka mutu aka bar shi bai balaga ba shi yake kira maraya in ya balaga ya fita daga maraici an gane da kyau idan baban su ya rasu kenan to su ma sai a taimaka masu kun san ingantaccen hadisi da manzo sallallahu yake cewa da ni da maraya kamar haka a gidan aljanna amma ya raba ya tsana sa ba hada sai ba dan ya nuna fiqhun hadisin da ni da maraya kamar haka a gidan aljanna ma'ana shi ma wanda ya rike maraya dan Allah ya rene shi Allah zai sa shi aljanna annabi Allah zai sa shi aljanna amma kai ka san inda annabi zai zauna ai ba nan za ku zauna ba ko an fahimta da kyau yasa sai annabi haka da yatsunsa ya watsa su da ni da wanda ya rike maraya kamar haka aljanna kun fahimta da kyau to shi ma aiki ne muhimmi shi yasa an an ban maka maraya na dan uwa ka dauka ka rike yarinya ce yaro ne ka rike yau abin da ake ta fama da shi kidan wasu da suke ta yawo ina almajirai wasu marayu ne wasu ta uban ya mutu an ban makuwa ita kuma sai ta ce ku tafi makaranta kuma suna da yan uwan uba wanda inda uban ya mutu bai da ƴaƴan su za su ci dukiyar yau yau ba ruwan wannan ka ga cewa wani yan uwan shi ya rasu ƴaƴan ya ɗauka rungume shikenan sai a ban ma duniya sai ta gararan ba ɗayan yan uwa to ina ga kuma a tafi a ɗauko gidan marayu wanda ba a san su ba ko ya'yan tsintuwa ne ko waye wannan ma baka rike ba dan dan uwanka balle wancan to mu ji tsoron Allah duk suna cikin aikin da da Allah ya lissafo sannan wal masaki a taimaka masu ma a ciyar da dukiya bisa ana son ta ga miskinai mabukata kenan wanda kila wani ba cin yau ba na gobe wani kuma abin da yake samu ne bai shi, albashi ne bai kaiwa wata kasuwancin alba abin da yake samu na riba ba ta shi. wannan su ake kira miskinai su ma sai a taimaka masu kamar yadda ainihin wato ya inganta cikin hadisi cewa miskini bai tsaya sai wanda ya zo yana miƙa hannu ba wani yana nan miskini ne amma kunya ba za ta sa ya zo ya tambaya ba irin su ne wanda suke za ka gan su tare kuhun bisimahu za ka ga alamar talaucin tare da su amma sun kame ba sa iya tambaya ba sa roƙon kowa saboda kunya na roƙon to irin waɗannan su ake ba wabin sabi da ɗan tafarki shi ma matafiyi ta yi mai kuɗi ne a garinsu. amma ya taho garin ku hanya ta yanke masa guzuri ya yanke masa shi ma sai a tallafa masa wasa'ili na da masu roƙo masu roƙo iri biyu ne akwai masu roƙo roƙo na sana'a yau zai fita ya roƙa gobe ma ya roƙa ko gobe ma ta je ta zauna a fana ko a mararraba ko a danja kullum za a je inda yau za ta samo dubu biyar wai wa za ta zauna yan sai ishe su ta ci ba gobe ma sai ta fito jibi ma ya fito ba irin wannan ake magana ba anan irin waɗannan su ne wanda gobe za su zo kiyama kwarangwal jikinsu wanda suke roƙo roƙo irin na bara mara amfani wacce cewa cikin ƙasar hausa ɗayan da ka tafi bara bara shi ya sa ma har sai mabukacin na gaske zo a nemi a hana shi da masu bara ta ƙarya wanda irin waɗannan bai kamata ka ba su ba wanda yau zai fita gobe kullum aikin shi kenan bara waɗannan wa kamata yayi hukuma ce maganin su su ma mutane da ɗaiku su maganin su bai dace ba ana zubar da mutuncin al'umma kaga je har gwanin arna ta danja can sabon gari za ka ga ya je na mika wurin arni ran nan wani da na ga naira biyar na ga ya ɗauko ya bayar naira biyar tsakaninku da Allah me za a yi da ita yau me ne yau na naira biyar sai ruwa zuwa wuce ko fi sabilillahi yan uwa haba to banda waɗannan ba su ake nufi ba wato wanda ainihin mabuka mai roƙo wanda yake bai da shi ta yaya ake roƙo yau Allah ya aiko ma da wani bala'i dukiyarka ta ƙone ba abin da zaka ci wannan ka je ka roƙa baka da laifi kuma wajibi a baka an gane ko kuma abin da yake kira to hamala nauyi ya hau kan wani za a ci mutuncin shi kai kuma sai ka je ka tsaya a taimaka don ka a ci mutuncin shi a fitar da shi wannan abin da aka yi din za a iya roƙon jama'a haɗa don a fitar da shi kuna fahimta da kyau da ire-iren waɗannan abubuwan wanda suke sababa roƙo babu ba yadda ya iya dole to irin su su ne aka ce wasa'i na? ko a ba su su ma kar a hana su an gane da kyau a sai wa fi riqabi da yan wanda suke yanta baiwa lokacin bayi ɗin kenan su ma ka ba da kuɗi mutum ne musulmi yana ƙarƙashin arna yana bauta ka ba shi ya fanso kan shi dan ya fita daga wannan yanayi shi ma yana cikin aikin biro wa ko an gane da kyau waɗannan gaba ɗaya da aka lissafo su duk kun suna cikin aikin ɗaya. kuna fahimta da kyau ga can rukunan musulun imani sannan ga waɗannan an lissafo mana sannan aka sake kuma cewa a kama salata Masu malaman suka ce ku duba sai za ka magana sallah yau mutanen mu sun iya sallah ko ina a iya kuma ta ko akan benci ne can mutum uku can ina a kama salata amma abubuwan can da muka lissafo na baya babu mu'amala babu taimako babu ƙaunar juna babu amma sallah dai to amma sai za ka faɗe ta wa kama salata tana cikin abin da ake bukata din amma ba ita kadai ba ce. da dama mutane mu tsammani suke tsaye da sallah shine kawai musulunci ne ne tsunkuma sallah kenan ne shikenan ne musulmi ne sauran mu'amala da zamantakewa ko oho to sallar yanzu bayanin ta zo suke tsaye da sallar ta tsayarwa ita ma ba yadda ke so ba ibn kasir ya ce wa atamma fa'ala salati fi auqatiha bi ruku'iha wa sujudiha wa dumaninatiha wa khushu'iha ala alwajhi shar'i margi. kaga sallar da wasu ke kunkuma ita ma ba irin ta bace ashe da khushu'i yan uwa da tazalluli da rukunanta da duk komai da ruku'i da sujada da komai amma mu ce zo na kunkuma sallah shi da kanshi an tsare shi a ce ka ba kan kalada zai bayar to Allah ya tsare mu sannan wa'ata zakata maganar zakka kun ga ta zo ko ba da zakka iri biyu malamai suka ce zakka ta tsarkake rai imani tsarkake zuciyarka daga ayyuka mana sake sannan da tsarkake dukiyarka ita kuma daga haƙƙin miskinai ita ma suka ba da zakka dukiyarsu wato yadda Allah ya ce a bayar a cire ta kuma a miƙa ta inda Allah ya ce a cire kuma yadda Allah din ya ce ba a ɗan tsakura ba kana da miliyan arba'in ka ga miliyan nawa za ka ba miliyan ɗaya sai ka je ka cire dubu ɗari biyu ka ɗan rarraba ma mutane shi kenan kai kayi zakka ba ce ba sai ka ba da miliyan ɗaya daidai inda ya kudin da suka miliyan arba'in cikin ba haka za ka cire ka ba da ne an gane da kyau sai Allah ya ce wal mufuna bi ahdihim ko idza ahadu sannan su ne bayan ba da zakka kuma suke cika alƙawuran idan sun yi alƙawari tsakanin da Allah sun ce za su bauta mai shi kadai a duniya sun zo dukkan mana sai da muka dauko na alƙawarin alkawari tsakaninka da manzo zaka ka bi sunnarsa ba za ka yi mai tawaye ba za ka bi abin da ba za ka sha gaban shi ba ka kirkiro na abu na bid'a alkawari ne sannan alkawari tsakaninka da iyayenka suna da haƙƙi za ka kyautata musu alkawari tsakaninka da sauran yan uwanka za ka kyautata musu alkawari tsakaninka da musulmi ba za ka zalunce su ba alkawari tsakaninka da makwabta duk wannan yana karkashin walmufuna bi aya nan ta hada mana musulunci ko bata hada ba mana yace duk mu'amala kakaf ta musulmi aya nan ta faɗe su sannan Allah ya ce wa sabiri na fil ba'sa'i wad ra'i wa hinal ba's daga cikin aikin bir zaka same su masu hakuri a lokacin albasa shine lokacin kunci na rayuwa alfaqaru ibnu kasir yace shine alfaqaru wa huwa al-ba's talauci na kakani kai wanda za ga ana ta fama da shi to zaka same suna masu haƙuri alhamdulillah Allah ka kara mana hakuri yawan raki da ihu ba daidai bane ana babu babu amma ga munan ka dubi fuskokin ku sai kowa sai ka ce kuɗi gare ku ma makudai wannan ba godiya mace ta Allah ana ci ana sha ga waiza Allah ya canza mana ita mai daɗi sai mai tama Allah godiya wasu ƙasashen ga talaucin ga bala'in sahara ana fama da zafi wannan azumin cikin bala'in zafi yake shi mufa yau ai ruwa ka ji garin giragizai su taso rana ta rufe ka ji gwanin daɗi wannan ba nema ba ce wasabiri na fil ba'sa masu haƙuri lokacin da ake cikin talauci Allah ya ce wadda lokacin cututtuka da ake fama da su su kwalara ne su a cuta ta jiki kake duka za ka same su masu haƙuri ba sa raki ka je nan ka na wai wai wai a'a ya jiki alhamdulillah ala kulli hali abinda ake so kiran ka ce Allah ya ce wa hinal ba'si da lokacin gwagwarmaya ta yaki in sun hadu da arna kafirai ba sa juya baya za ka same su tsaye suna tsaye gaban kafirai duk yadda gumurzu ya kai shine ake kira da wato ainihin albas wahilan bas wahilan kitali kenan haka malamai suka fassara shi to da aka tattaro abubuwan tun daga farko ku koma ku yi muraji'ar aya ku haddace ta ku ji abin da ta kunsa sai Allah ya ce ulaiikal ladina sadaqu wanda suka hada abubuwan nan ha ulaiikal ladina tasafu bi hadhihi al-awsaf humul ladina sadaqu fi imanihim wanda suka siffanta da sifofin da aka fado mana su ne suka yi gaskiya cikin imanin su da suka ce su masu imani amma ka kawai idan magana alƙibla ita ce ce ku ce ga abubuwa na tushe ba ba ai ba ma ka samun lada sai kana da imani tukunna sai ka zo ka yadda da manzo ka yadda da mala'iku ka yadda da tukuna can kuna ta sai an fara wannan kamar yanzu ne karantarwa da nake ga muku sai ka fara da tauhidi aqida ta da su tukun zuciyar mutane sannan sai ka fara kuwa musu ya za su yi alwala za su yi sarki ya za su yi auratayya amma ba haka sai kai ta wahala suna can suna su suna zuwa wurin bokaye da yan waye da shirme nan kuma kai kana ta wahala wancan abin da duk shirme kake yi sai a ya da su ta ko ne ayan nan take nuna mana laysa birra an tulu juhakum qibla mashriq wal maghrib walakin birra har zuwa inda makarantu Allah ya ce waɗannan su ne masu takawa wa ulaika humul muttaqun su ne masu takawa li annahum ittaqul maharima wa fi'ilut ta'at domin su kam sun nisanci abubuwan da Allah ya haramta kuma sun aikata ayyuka na da'a na ga tun da za ka nuna man lokaci amma ayar da yake ta kunshi da rusa masu yawan gaske ka cokan musuluncin ta kunsa mu'amala aqida waye ibada komai shi yasa naga mu tsaya mu sharhin ko da kanta muka tsaya kullun Abin da muke so mu karanta mu fahimta mai aiki ba mu karanta zi mu tafi mu tashi ba aiki ba rika ganin tasirin abinda muke karantawa tattare da mu na karatu din a tattare da mu na yau da kullum faɗi tashin mu Allah ya sa mu dace abinda mu karanta daidai Allah ya mana tarayya al'adan abinda na kuskure kuma Allah gafarta Thank to ba su da yawan wadda kuma ya tsuwa ba na gaba da wannan bakwai Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Wa alaikum assalam. Ah, farko muna yin godiya na yan uwa muna kuma musu fatan Allah ya saka musu da mafificiya aljanna. ya sa kwandararsa ko naira biyar ko goma ubangiji allah ya mayar masa sannan musamman wannan ba allah da yawa da wannan gudunmawa wani ɗauka ana masu fatan alkai allah ya ƙara lafiya allah ya saka masa da amin ah, abinda aka samu a jiya wanda saboda lokacin ya yi. muka tashi ne naira dubu da da da Wanda neman cikon dubu goma sha An samu yaran sun bayan kuɗin da ake nema naira dubu goma sha tara da ɗari da talatin. Allah ya saka kowa da mutum. Alam mai tambaya yake cewa ni ne da yi tawafi na je umara na yi tawafi amma na manta ba ni sallah raka'a biyu da ake yi a makamin ibrahim ba sai da na dawo gida najeriya sannan na tuna ne a matsayin umara ta to alhamdulillah abinda malam ya fara da shi na addu'a ga wanda suka taimaka muna kara addu'a Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa mizani kuma abin da ake so za a saya din Allah ya bada ikon saya kuma ya sa a samu sai nagartattu <clears throat> kuma kamar yadda ce rara sha tara ni na ga yanzu ba za mu kira ta rara ba sai sun ji domin kasuwa yau an sai da ta hau ta sauka sai sun je sun sau sun kawo mana da rasitai da yadda suka so in Allah ya sa an sami ranar sannan ne sai su gaya mana in abin da ya wurare ya shige daidai mu yanzu bayani muke so mu ji daga gare su da kayan da za a so din mu gansu sannan kuma da abin da ya rage na ranar insha Allah Allah ya saka muku da alkhairi su ma ɗalibai din da suke ta wannan kokari tun daga kansu su malam Ibrahim da su malam Aminu da su su malam Raiki ah, Tamara amana dukkan su yi kokari da suke ɗalibai ne cikin ku suka sadaukar da kansu domin taimaka ma ilimin su ma suna bukata zuwa ta musamman Allah ya saka musu alheri Allah ya saka mana da baki daya mai tambaya kan ya je umara ya manta da rakatai ta koyi biyu da ake bayan makamun Ibrahim ko kuma inda ya saukaka cikin wannan masallaci na alfarma ya umararsa ta ke umararsa ta yi wannan rakau'i biyu ba su cikin rukunai na umara ko na haji saboda haka yin su in kai kana da ladan yin su kuma kana da ladan sunna ta manzo sallam in kuma ka manta su baka yi ba hajjin ka tayi ko umaran ka babu komai sai dai a kiyaye gaba kada hakan ta sake faruwa na'am malamin yake cewa a ah, malamin neman karin bayani ah, a ga a da yawan masallatar ahlus sunna ina ganin liman yana da dama da kansa mana yaya haka ah to idan babu ladan da zai yi sai ba wani laifi ya ta da ikama kuma ya kabbara a sallah ba wani laifi amma inda ladan shi zai yi kamar da aka samu tun zamanin mazo su rasa na wani wanda yake cewa dangane da yanayin zaman mu a motocin haya musamman a wani lokaci na wata ramadan wanda za ka mun zauna a tsanzi da matar da ba muharramar ka ba matar wani ko kuma ba matar aure ba malam wani lokaci abin yana damuna shi ne nake ganin kamar yana cikin malam akwai laifi ko kuma akwai wani abu a shari'a to ai ba sai ramadan kaɗai ba ko shakuna tsakanin namiji da mace matar da ba ta shi ba ko shi ba yi kowa san haramun ne sai a halin larura kuma shi ake ta kokari zada ake so a gyara al'amura? a mota taka ta kanka dama in an ganka da mace matar ka ce ko uwar ka ce wata dai wacce wani dalili yasa ka ɗauka amma in ta haya ce dama abin da ya kamata motar mata daban ta maza daban in ko kun ɗauki shata filar taka ce da matar ka za ku tafi tare ko yan uwarka amma ku haɗu a daidaita sahu ga ka gata a wannan ɗan masar, ko a mota bus ga jikinka ga nata wannan duk ya saba ma shari'a ba daidai ba ne haramun ne sai dai kuma kila ka ce to ya zan yi ni mota dole zan hau ba da na iya eh sai ku kokari a kyautata hawan inda hali layin ma ya zama duk a mata layi na biyu a sa maza ka gaba a hada kujera guda ba ai an kyautata kenan ko eh in abin ya ba Allah sai da za a yi larura to sai a sa wacce take kila yarinya kusa da kai namiji kenan kato ko inda irin wannan sai a kiyaye su amma a sa ka kai balagagge ita balagaggiya kujera guda ga ka gata wannan duka haramun ne shi yasa abuwa ne ake cin su maguzanci ne wanda kamata yi a ta kokarin sarkake su Allah kuma ya sarkake mana matsala ce zaka ga da shugabanni ne da kuma al'ummar duka zukatan wasu ba san gyara sanda aka kawo a daidaita sau ana so a yi haka su masu hawan su suka rika kin abin suka fara karya dokar kuma da gwamnati ta zo wacce ba ta san hakan shikenan aka janye shi shikenan aka koma gidan jiya Allah ya kawo mana canji Allah ya yi mana wannan wani yake cewa da kudin da ka mutum zai iya gina masallaci ko ya gyara makabarta to kudin zakka dai an faɗi wanda za a ba su dangogi ne guda takwas ko da haka gina masallaci Allah ji kamala abakar guni ya yi fatawa lokacin da ake ta kokari a sake gina masallacin sardauna da ke kaduna nan na sultan bello da aka rasa yadda za a gina din aka yi ta fama ya fatawa a iya ba da zakka ya saka ni cikin fi sabilillah dan a cikin rukunai din wanda za a ba zaka akwai fi sabilillah yake cewa idan gari na musulmi ne ba su da wurin sallah ba su kuma da kuɗin da za su gina an gane da kyau ba yadda za su yi masallaci ne yana cikin abin da ke ƙara ɗaukaka musulunci to wani shi yana da kuɗin zakka ya iya ba su don su gina masallacin saboda sanurin ibada shi a lokacin ya ce eh zai iya inda ai masallaci asali hukuma ce take gina shi hukuma ta musulunci ba nake nufi kamar yanzu nan nan Kano a ce gwamnati ta musulunci budget ta da na shekara in za ta yi to akwai masallaci ciki kamar yadda makarantu suke za a yi sabo unguwa to daga cikin plan da za a yi akwai filin masallaci ko gwamnatin ci za ta gina to idan babu fa kaga musulmi ne za su gina to musulmi in ba musu da kuɗi ba sai kuɗin zakka sa yi duk malami ci za a yi kamar wasu malaman suna ganin a'a fi sabilillah kuma magana ne na nan abin da ya shafi jihadi karantarwa ilmantarwa da duk abin da ya shafi da mutane za su san addini har a tafi a kira su zuwa ga addini an gane saboda haka wasu na ganin ba za a ɗau kuɗin zakka a gina masallaci ba su masallacin su haɗa kuɗin su su gina masallacin su haka nan makabarta a gyara kamar da ya ce gyara makabarta haƙƙin musulmi ne su gyara kun gane da kyau to duk sun kasa an bata ta ruguje ta lalace ga kudin zaka iya dauka a samu suna ganin za a iya dauka a gyara amma in dai za su gyara ba za a dauka ba kuma ban ci magana saboda haka waɗannan abubuwa ne da ya kamata su musulmi su tare su yi zakka musamman yau a Najeriya da ake fama da wannan bakin talauci da matalauta da suke fama da yunwa wasu abin da za su sa ina ga ka za ka ɗauki kuɗin zarka ka gina masallaci kamar mutane da yunwa ina ga kamar baka kyauta ba an fahimta da kyau saboda ku da aka fa'ala su da alfukara wal masaki wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum da waye su su yi ga wancan saboda haka Allah ya sa mu gani Allah ya mana jagora wannan lokaci yayi nisa abinda muka karanta Allah ya mana tare ya aladan abinda ne kuskure Allah ya gafarta Allah ya ba mu ladan abinda muke ya sa mana a mizani wannan wata da muke ciki alkhairan sa duka Allah hada mu da su alkhairan da ke cikin sa Allah ka hada mu da su Allah ka sa mu dace Allah ka mana afwa Allah ka mana gafara Allah ka yafe mana Allah ka yalwata mana Allah ka wasa'a mana dukkan hanyoyi na samu na halala Allah ka bula mana hanyoyi na halaka na haramun Allah ka toshe Allah ka yawasa a al'umma wata mu Allah ka shirya mana da su mazan su da matan su Allah ka ba su abin yi mata da suke neman aure Allah ya ba su mazan ma da suke son yin aure Allah ya ba su abin yin aure rabbana atina dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin